Hausa Top TV gidan nishadi. ta yi murmushi ta share hawayen da ta ce to na gode amma na roƙe ka kai min addu'a bayan na shuɗe zan tafi lahira ina da tabbacin kai da usaina kaɗai na bare da duk wuya ba za ku mance da ni ba ya ajiye takardun hannunsa cikin yanayin mamaki ya ce wace ce kuma usaina ya ta ce yarinyar da na mallaka guda ɗaya a duniya dama kina da aure ta juya kanta ta ƙara jijjiga ta ce ban taɓa aure ba amma usaina ya ta ce da ta tsago jikina ta zo duniya ila maganar da ta faɗa ne ta tsorata shi ko kuma mamaki ta bashi zumbur ya miƙe yana kallon ta kallo mai mai nauyi da ya da kai gefe ta ci shi yasa na ce ka roƙa min cikawa da imani bayan na cika ka roƙa min Allah rahama na fa kwaɗayin mutuwa fiye da mutuwa ta ta zamo hutu gare ni matukar na dace da aljanna duk da zan bar masoya da kiwa su kuma makiyana sai su ci duniya su miƙe kafa su ji daɗin duniya tunda na gaura da gurin da na tsare musu sai su samu sarari ya yi shiru lokaci mai tsayi yana kallon ta cikin nazari amma ya kasa furta kalma guda wadda za ta haske abubuwan da yake nazari akan kanta cikin taushin farashi ta ce duk ran da ka samu sararin aiki zan baka labarin rayuwata wala Allah akwai izinar da zaka tsinta a cikinta amma lallai duniya cike take da ilimi da makarantu kala-kala wasu idan sun zauna cikinta su koyi darussa kyawawa ta yadda za su inganta komai nasu ta kyakkyawar hanya wasu kuma su koyi abubuwan da za su zama fitina gare su da rayuwar al'ummarsu kai dai na roƙe ka ka riƙi imani ya zamo shine karfinka kwazo ya zama gwanintarka wadatar zuci ta zama ganimarka haƙuri ya zama madogararka ilimi makamarka tausayi abokin rayuwarka ibada ta zamo cikar farin cikinka ka tabbatar wa kanka abin da kake nema ya dace da kai kafin kai imani da lokacinka wajen neman sa kada ka kuskura ka ce sai kai abin da wani yayi ko ka jingina manufarka akan ta wasu ka yi kokarin zama mutumin kanka kuma lalle ka yi tunanin abin da zai amfane ka ka kuma yi da gaske da karfinka ya jinjina kai ya ce nagode Allah ya baki lafiya fuziya ki kwanta ki huta tun da kin sha magunguna na tunanin zuwa da allurai za ta yi miki masu sauraro wannan tsokaci lokaci ne kaɗan daga cikin littafin makauniyar hanya. Littafin da ya zo da abin tausayi abin al'ajabi, almara da kuma ban haushi da nagartacciyar soyayya wadda babu algus a cikinta. Ku dai ku biyo mu cikin wani tsokacin. ya kuke ne ke da fauziya? Tambayar da ta fara yi mata kenan ya sarita ta gyara kallabinta ta ce, ai ban gane ki ba tukunna. Cikin murmushi ta ce, kada ki damu da sani na duk da ya zama dole dole ki sanni amma abin da zai fito daga bakina a gaba shi zai wakilci duk wani ƙarin bayani da kike nema fara amsa min tambaya ta tunda ko ni ba kuwa ce kuma aini na fara gabatar miki da tambaya gare ki murmushin fuskar ta shine ke ƙara wa kyawun kima sai ya Saratu ta ce haka ne ƙanwata ce ni na sha nono na bata ta lamshe ido da wani gajeren murmushi da ne ta kisama a raina ɗabi'ar ta ce ta ce da kyau to ki zama shaida suwa na yi ta kanas ta Kano ki ja fauziya kunne lalle ne ta rabu da mijina domin ni da ita ba sawo'in juna ba ne har mu yi wani abu wai shi kishi gaba ɗaya mu mutuwar tsaye muka yi sannan azancin magana ya sibici mana abinda kawai muka yi shine rarraba idanu tamkar mun yi wa sarki ƙarya ta dora da cewa ba buri na na zo na ƙara zuwa ba buri na guda aji kuma aikata abin da na umarta na zuba ido tsayin shekara ɗaya da rabi ina ta kawaici amma sai na lura abubuwan sun shige makaɗi da rawa sau ɗaya tak nake jan kunne abin da zai biyo baya ba abu ne da zai daɗa zuciya ba shi yasa na tako takanas na ɗauwan ka na zo jan kunne kada ku ɗauka na shawo kwalabo a banza kawai dan na zo ku shaƙi ƙamshin jikina a iska ku ƙare haƙora na kallo dariya ta da biyu nake yin ta don haka idan har kun amince da abin da na faɗa kyakkyawan numfashi na zai dade a zuciyar ku yayi ta burge ku juya magana ta ƙiya na nufin abubuwa da dama zan tafi na barku da alheri ina fatan gaba haɗuwar mu ta zama alheri amma ba idan kun ji ko banza ai na daga kafa kun dandana arziki to sai a haƙura a bar shi a mazauninsa a fara yunƙurin tashi daga gani har ya saratu ko motsin kirki ba mu iya aiwatarwa ba ta miƙe tsam na bi tsayinta da kallo mace ce matsakaiciya a shekaru ta girme wa ƙuruciya sannan ko kusa ba za a kai ta hanyar tsufa ba yar gayu ce ta ajin ƙarshe ta falla jakarta ta fito da wasu kuɗi falla falla ta aji ga wannan a sai gazal a yi kwalliyar da za a farauci wani amma a sakar min kurwar mijina a haka ladar ya isa haka Allah ya ba mu alheri.